wallahi kuma kaga ke me kika ce a ba sai an sai ne yake damu da ciwon kai wallahi wannan misali ba ko kulbaji zai Allah ba ruwan ke wani kwafsa mai gida lala eh kin yi alkawari kin yi alkawari eh, idan ka mana irin wa'annan Allah ka mana irin su Allah idan ka mana irin su ja'irin yaron nan wallahi kada rai ka gidan Allah kowa sai na koran wallahi wannan dan nawa gaba ɗaya ni wallahi ba na tunan Allah ya zan tsine man ma mutum da wani yake dawa wallahi mutunci court baba an gama Thank <laughs> you. Tá? Ei! Olha, Zezinho! Ei! Ei!

Babu da ya tallafi ya da ma da ma da Ai, azumi yana sa mutane da yawa suna shiga taitayensu. Shi sa kaga nake wannan kan lokaci. babban ya yawwa oga dan yi musu magana su mana shiru mun yi shiga kuma shiga ta yi babban shiga ta yi kyau sosai wato shi yasa na ce to ni ban san dalilin da ya rawa ya mai ba ya rawa ina ka zance zaka a haba Allah in mun je abin da nake so da kai to ka yi mata biyayya eh. ka durƙusa ka gaida da in muka je alhamdulillah eh amma na ji daɗin wannan magana ka ce yanzu na zama abokin shawararka ka zama mana gaskiya ne kuma misali banda abin ka babban uba ba babban yaya uba ne ai shine uba uba gaskiya ne ka gani ka ga yau babban yaya eh. tsohon Legas da kuma Mato yau an zama ɗaya an yi collaboration ta bature wane ne Mato Mato wane ne Mato na au au kai har ce tu eh yauwa shi yasa kawai abin da mutum zai zo ina gaya maka kana ji eh. a ah, ita rayuwa a ce eh. tu saboda su mutane suna ganin ko za ka yi da su ko ba su ne eh. ka gane ai baba don eh. tafi ina so nake nima zagaya mu gaga to kai dan ubanka baka san wannan ba kalle ka ga to ai ubanka ne nima a wai shi ma ubana ne baban babanka ne wannan shi wannan ai ne nake baku labari lokacin da ina zuwa da kai bakin gada ta eh. Lagos nake cewa fa na a nan ya Ban gane ba. Wannan ɗan lice ne ba yaron nan da na ce na kokari ya mutu a Legas? Haggiya akwai wani haggiya ba aka bata ta yaɗin. Wallahi Allah dai ga hadiyar da to wannan ka dinga ba da mutum ban ka. Gaskiya ni na bayar wallahi kawai ɗan giya ne ya. A kai ban gane ka bayar dan giya bane a to na bayar dan akwalke kawai a jiya eh zo nan gidan saboda dan akwalke ne ana gaya maka wannan shine ubana yanzu okay shi ne kuma kakana a ubanka sannu dai mu samu irin wa'annan ba ai <laughs> gaba ɗaya alheri da ah, ah, <laughs> ce a da wallahi matsalar da samu ai sai aka samu baka tafi da shi Saudiya ko ka tura shi ai ake tura shi har dubu shida na bai alheri a a ruwan aka ije ba aka munafuce ne kawai yanzu yadda za a yi kawai yadda za a yi samu da za ka tara kuɗi eh. ka tura ki su ziya ina ta za su ci ne bara ko kuma billahi ladhi magana ka kai akai na an gama yanzu abin da na zani mu karasa gida ina ne gidan sabri wannan wannan wannan yarinyar ka eh tana can a haba dan qur'ani ita tana ta yanzu ito ni dai ka je lafiya da ita ka to shi amma ban sani ba ko kuma mutumin ne ya auna ta a to ban sani ka san rayuwa da yadda take mai na ne gidan ne ina zamu au ka ce kuna kaiwa haccan ma a muna hasu da muna mai na zamu nan ko nan a a nan zamu to mu je ka ga gidan ba ne ba ga gidan ba au ya ai ya kuri ya gaga ne mu karasa mu karasa ya ce alaka da ku hada barki da mutum Allah sarki La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan girman Allah kai hawo mahaukaci ne kai ba ka da tarbiya wallahi na san ina ban daki ba ka san aljannu jangare ai jangare ake cewa jangare eh. jangare eh. to me jangare suna garin aljami wallahi na kai da kuda kai mutum ne special halitta pick up dan girman Allah gaya mun za kai uban me ka zo gidan nan wannan gidan mu ne ai na rike a ciki ka ne miki sai suna dan na iya amana ta wa azzam dan dole zan ne daura yawwa alhamdulillah kamar yadda kuka sani ga ma'asar ɗin sirikan zamani kuma sirikan zamani eh, sabon salo ina son ƙara gaya muku masoya eh. mazan ku da matan ku da ana ta tambaya ana cewa kun tsaya tofa ba tsaya ba ga dai babban ya kun ga yadda ya koma a cikin watan azumi eh, to alhamdulillah sirikan zamani kamar yadda nake ƙara gaya muku zai dawo da sa zai dawo da sa zai dawo da ingancinsa wai ko da Allah a cikin abin nan ko da Allah in da alwala ne wani lokaci da dan haɗi ruwa wai eh. ina dan jin daɗi ne ruwan ya dan zo baki na dan haɗe kaɗan eh. amma azumi na ake ganin yana nan ko eh za mu tambaye wasu tunda gaskiya ba da ilimin nan ah, kan dai ka lalata a to ani kan ka lalata amma dai ai na haɗiya dai to dan kaɗan na haɗiya ba wani amma dai kai ka yaruwa ka san azumin ka ai sai da Allah yi a'a wa ya gaya ma a abin to kuma kai ka san cewa ka ruwan kai akwai to ina son ƙara gaya mu kamar yadda kuka saki din ranar juma'a karfe bakwai da rabi na dare zai ringa zuwa muku da izinin Allah sai kan zamani eh, sabon salo za ku ga lokacin da nake alwala da coca cola ya zo ya kama ni saboda ba da mutunci eh ban gane ba <laughs> a to azumi ake a ranar baka dai eh na zo na siyo lemu. sai na kama alwala ne da na ganka idan ka aikanin ka ne ah. haba <laughs> sabon salo ka ce mir kan zamani sabon salo kan zamani kan zamani sabon salo eh, ajura eh, sabon salo eh eh sabon salo sabon salo suna magana ita da yare sabon salo ajaju muna cikin location din sirkan zamani sabon ina masu wanda ba sai mai eh Bari na fina fi ki to ga fim dina. To ga hinan ya fito. Sabon salo. a eh, eh, eh, zan yi magana. Sarkan zamani sabon salo yau day one. Ubangiji Allah ka ba mu sa'a. ba za mu kuma a tashe mu a ba mu kuɗin mu kuma wallahi sai an ba mu notice shekara. Waye kai kai kai banza. ku da kuke ma wannan magana har kuka iya kallon ƙwayar mu ku ce mana wai mu tashi mu bar muku gida kun taba ganin an tashi mai haya daga gida ba a take masa kuɗi tas da ya biya ba kuma naira biyar ba za a ɗaukar mana ba don ko kwanan naira biyar bai eh? ina jin ka wallahi alhaji isa azar dan gafar kenan eh gurin sa zan je ban kuɗi to ba an gama ke ke ke bibiya mun baki kowa da asalinsa yake yake tutiya eh za ki tafi gidan wayansu kina tiktok ki tiktok ɗinki nan ne asalinki nan ne gidan babanki nan ne tucenki eh to mami waye wannan shi bai san gidan no no no ba daga nan ba ba zo ba zo ba ba zo ba come again action mm, eh eh kin gane ki tiktok a nan gidan babanki ne nan ne asali gidan ne tushenki nan da nan za ki fariya ah. kai ki je kina ƙarya ki tafi kina tito ka gidan su gwara ki yi ki an ah, kun masu tiktok din su san can wannan gidan yauwa ba dole ne ka zauna nan ba da dai nuna ma ka zauna can nan ɗaki amarya kai tsaya ma da Allah canja ai ka san dai in ba kai ni ne to tsaya tun da an yi haka kai ka zauna wancan ɗaki to ya tubar ka ta zo ta zauna a nan to dai tana da gefe na fi yarda da haka eh kai ka koma ga ka gaja tuma ta ka in ta zo fa za ta zo yawa in bata zo bar daki ɗaya tsakanin mu da ma ta zo in Allah yawa ita ke kenan zan je zan tafi gurin aski to mu ne bari koma daki ne zan je wacce na kuwa fa eh na eh. sani ko da dai Allah ya sa ta dadin bana ne ka gaja tuma ta ka ta riga nan ya hakura karasa eh hakura karasa nan bari mu shiga daki shikenan da lafiya ya eh, yau kin ga mutum a ah, yau ai a yau a hankali mun muka zo wallahi kuma ma ba mu aka ai ya kake mana ba mu aka yi musa ba a gyare ya kake duba mana da mutunci da Allah ka gaishe ta da Allah eh. a durƙusa ka gaida to to ina ina wuni da ƙani Daban da hankali. Ran nake dama. Dama ran nake. Shi ne wannan Allah dai Ubangiji ya kawo buɗi wata wannan yarsa ta zo daga Legas. Ta zo daga Legas kuma cikin yardar Allah take tara samari muke dan samu dan abun kaiwa. Kuɗi in mun samu ba? Amma ba da Wani irin zubar da mutum. ba. da ba wata matsala wallahi ba wata ba komai oh, ina kawai kuma eh. a lokacin kaga ya kamata a ce na gaya mata ko ba oh, gaya miki lokacin da za a aure wallahi ba zai sabu ba wallahi wallahi ba zai sabu ba an kai ni bango na gaza hakuri hakuri na ya ga alquran hakuri ya kare wallahi ranka ya dade hakuri ya kare hakuri ya kare a garin ina jin karanka ya dade yaron nan kane na banda cin mutunci a ce baban mahaifin ya rasu a ce gonakin da ya bari a nan za a je a buɗe restores na cin abinci da ɗan daudu ranka shi daɗe ka duba tarihin gidanmu gidan manya da malamai a ce a nan za a bu gada ba kuka ka da an ci mutuncin an ci mu an ci asal an ci mutuncin mu kira nace da kai ranka hira da ka je ka ga yan daudi inda suke kafa gada a gurin cin abinci na je abun ba kyan gani yanzu ranka hira da me mafita to ka kwantar da hankalinka garin nan ne ƙasar nan ƙasa ta wannan gaskiya ne kuma haka ne a unguwa ta za a zo a yi wannan da lalata to ba za ta yi zan kai daɗe abun ba shan gani ba shan gani abun zan kai daɗe zan tura kira shi ka kwantar da hankalinka hmm? hankalinka da a'a kaga a'a kaga kai ranka yi daɗe dan Allah dan annabi ka ban dama in koma yan kodin dan Allah ranka ya dade alfarma nake nema eh. kaga dai ni malami ne a garin nan kamar da ma dan Allah ko sati ɗaya ne koma yan kore iskancin nan fa ranka dade ba ba ga da ake ba